mu muna amfani ne da kuɗi kaɗan mai aiki mai yawa mu rage cikin mu ba wa al'umma yau da muke zaune nan mu ne gwamnati kamar yadda mai girma shugaban jam'iyya ya ce na wannan ƙananan hukumomi guda hudu amma muna wakiltar mutane sun kai miliyan uku ko hudu su kuma da ba za su zo su sha ruwa a wurin mu ba abin da suke bukata shi ne aiki a gyara hanyoyi a yi su a gyara asibitoci mun yi wajen ɗari hudu sabbin asibitoci da maganin sha a jihar bauchi mu samu azuzuwa wa yaran wanda ba su zuwa makaranta an ce mu kaɗai muka fi yawan ambaliyar yaran da ba su zuwa makaranta mun yi azuzuwa dubu hudu a shekara uku kuma sai mun yi dubu goma mu zama daidai da saura saboda haka na kira ku na ji abubuwan da kuka faɗi a sadu da mutane a gamuwa yana da amfani wannan zaman da muke yi yana da amfani to kuma ba mu ba kawai kuma ya kamata a daga gani ko da akwai da babu a ga mutane a musu kalama mai kyau abin ba na dukiya ba ne na al'umma ne